وعليكم السلام فالذي دقينا ولين اشترطوا ذلك وانت فقط شرط انت to ai duk karatu ne kaga mallam yastad kaga ina baya tunda ba mutane ne kashi biyu ba wanda bai sharɗanta bara'a ba cewar ainihin ya yanke daga na min alhaqi almajhuli bai abin din daga gare shi ba yastad to ilamu yana ta dole ne sai an abu nan ba maganar tuba ne ba hmm, maganar tuba ne To ai wani ya ce sai ka kukuta, wani ya ce a ka faɗi kawai. To ya ce wanda bai shaɗanta wancan ba, kaga bai abun nan ba bai shaɗan lam sahi bara'ata min al majahuli, kaga ba zai yi dai ba wanda suka ce sai ya faɗi wanda suka ce ko ba zai faɗi ba za a iya karɓar tuban haka ba a faɗin ba ya danganta me wanda ku ta haɗo ku da wacce mazhabar yake yi eh shine bai ingantar da bara'an ba bai ce sai an kuta ba tuba kawai za a yi eh yawwa min al-haqqi al-majhul ba kaga bai bai ingantar da bara'a ba idan ba a faɗi ba za ka ce yastarito shi ilamuhu bi ainihi dole sai ya sanar da shi bai tabbatar da za a kubuta ba sai an faɗa masa tukuna da ka bi shi ma zai fitar da kan ka fitar shi Hmm? hmm? za ka duba in ka in ka ka wanne ne yake zama gaskiya ba masallaha ba masallaha mai daɗi za ka ɗauka masallaha sai ka ɗauki ka ce ai to ai ba kai kaɗai ne ba ka je shi kenan na yi ma laifi ka yafe min ni ko ba na ciki yawan ce sai ka faɗa ne kai min idan fa yi ni ya wuri na bai yi ba in yaya wurin ka to ni ba ai kago ko zaka nemi yadda zan kuɓuta ne tunda kai kai laifin wacce hanya ce za ta fidda kai to sai ka bi wannan hanya kaga ko ka fadin ka kuɓuta daga duniya ya fi kila ba a faɗi ku haɗu a lahira Eh a ai tunda an zabu biyu adalci za a yi kowane za a ba su haƙƙinsu Eh, wani ya ce ba sai an faɗi ba shi ya yafi baka ce wani ma yana bayan gari bai da ce ya waye gari bai da abin da zai sadaka da shi to tun da yaka ne duk wanda ke mutuncinsa ya masa sa hmm? sai kaga akwai bayin Allah yadda ka ke ta farfasa wani tashi rana a sani to kaga ba za a yi wa wancan abin da ba za a yi wani dole akan nashi ba ya waye gaje ce yanzu na waye dari ban da da zan yi sadaka da shi ya Allah duk wanda ya min wala abu ya cutar da ni ko ya zage ni ko ya min kaza na bar masa shi sadaka to hmm? Mm. Su Yahudawa? jamhur eh an jamhurin lokaci akan samu jamhurin ma gaba ɗaya an yi kiki kaka ba ko ina ne ake samu wasu sufiya ba lokacin kaka samu su daidai eh to kaga to ina Abu Hanifa ina Ahmad bin Hanbali kaga babu ku kuma ban ma ka gama karanta ba kaga sai mun karanta tukuna ita kwanta karanta littafin ba irin wancan ba wancan bai da shi kawai na rabe ne shi wani kajuru bai da shi bai da shi sai rikici ne eh amma za ka samu tsayan riwaya wafi riwaya kuma ba haka ba ai sai ka tsaya ka bi ita ba ka tarjihin a ba tarjihi kake so a yi ba to ba za maka tarjihin a ruwan sanyi ba za ka bi kai ma ka bi ka bi tun da dai ka san yadda za a yi ka gani ce to ya zaje ba wata da yarin jayar da wannan kuma ya ce ka saboda kaza saboda kaza saboda kaza amma fa ka bi abun gaba daya sai dai kila ma littafin ba zai ishe ka ba sai ka dada ga munan ga wal qaulul akhir ai ba ce ko magana ba ta kare ba annahu la ila ma. ba a shaddanta sai an sanar da shi ba na nala min irdihi da abun da aka ce na mutuncinsa ba sai an sanar da shi ba nan ne ka juri ke so a karanta a yana sani na gitin da bai da littafi ya tafiya iya can ba dama dama ba da sai ka faɗi ta saboda kadan wasu suka ce a'a أنه لا يشترط الإعلام بمعنى على بأشر أن تسي أن فتح مصعب ذاك جمتبا من إرضه وقفته واقتيابه بل يكفي توبته بينه وبين الله تعالى ويذكر المغتاب أين يصدنا سيدي باتشيني بقه بايا سيادي يادي duk inda yake naman mutum ɗin nan ya ambaci wanda yake namansa ɗin da wanda ya masa ƙazafi fi mawadi'a gaibatihi wa ƙazafihi bi riddi ma zakarahu bihi min min gibati min gaibati sai ya je ya ambaci mutumin nan da ya ɓata sai ya je ya yi shi <coughs> kuma ba ban wayo ba bawa wane bawan Allah ne wane baya kaza kaga za su ce ai ka ce mana ina kaza ai ka ce mana ina kaza sai a to kai ƙarya ke na ranar ka masa ka ce kuskure ne eh ji ba misalin ka ce naman igara ko to sai ka koma ka samu mutanen ka ce karya yana yi masa riga bawan Allah ne baya fata ka ce to ran nan ka ce mana ina fata ce a a baya yi hajja Allah ya la baya fata ni na samu kuskure to wanne zai fi sauki ka je ka same shi igala na ce maka kai ba rawo ne ka yafe min da ka je ka samu mutanen da ka ce masa igala ƙarawo ne ka je ka same su ka ce igala ba ɓarawo ba ne wanda zai fi sauƙi eh? su mutanen duk ba sauƙi sannan har yanzu wannan igalan ka je ka same shi ya yafe ma ta ƙare su yin nan mutane ƙarshen ta ka zauna a can ka faɗi ka je can ka faɗi ka je can angon ma ka faɗi ka garin kuma ka faɗi to yanzu yaushe za ka bi wayannan. kuma ma ka same su ba dole ba ne ba ko da wasu ne a wurin ɗin to kaga ga ka gashi sai ya fi maka wa wani ka ya fi min a gaskiya na ce mutuncinka ni in ni aka faɗi wannan abin ɗin ba zan kyale ba amma wani ka ya fi kila daga nan kwalla za ta zuwa maka kwallar ka bai ta yi afirwa ka amma fakacin mutunci na wani yanzu ashe wane ina kallo na ni barawo ne kallon barawo yake min Yalla sai dai ka yi haƙuri yi haƙuri in ko ba haka ba kana ganin a barkar tsinki Allah ya to ba shi da rayuwa za a yi wa wannan cin naman e, kuɗi sai a ɗiba daga ladan kawashi. Ta ga mutu ya tuna wannan aya, ji a bakin sai shiru, kowannen su ba sauƙi ba ne ba. Shi isa mafi alheri dai mutum ya lezanci ɗakinsa. In ka je ka sayo abin da za ka sayo, ka je ka sayar da abun da za ka sayar ka je ka isar da saƙon da za ka isar ka je ka karantar da abun da za ka karantar to da ɗakin ka shi ne kawai mafi sauƙi ka samu dai a ce baka ci naman wani ba da ya fi hmm. Eh. a ah, ba wannan bayan ba bai da alaka da wannan wannan hadisi bai da alaka da wannan kwata kwata a ah, wannan ina ce wanda ya faɗi wannan jahili ne kwata kwata bai da alaka da wannan ai in ilimi ne ana neman sa kowa na neman yadda za a samu sauƙin wannan to ba hanya hanya guda mutum tuba babu gaya eh eh cewa o magana kaura cewa kake ah to ai kaura cewa ba da kai akai karatu mutane sharri ne mutane sharri ne zama da mutane dafi ne duk mutumin da ke zama da mutane bai zama mutumin kirki a duniya duk inda suka ci gaba a duniya ai nan ne ma aka faɗawa ciki duk mutumin da alama zai zama wani abu ko yaro ne zai zama wani abu za ka baya san mutane an gama hiri haka ku yi maganan ku ku kai alƙalai da dariya ku yi wane ne dariya a yi wane ne wane ne ko ku duka ka kai masa hiri haka ai ba wannan magana ma kwata kwata ba haka ba wannan rahaman ne ba gaba ɗaya hadisin na wani wuri magana na wani wuri ai mutane sharri ne dukkan sharri mun karanta a wannan a malul qulub ne mun karanta shi a wurin barkatai inda aka kashe mutane kaza kaga hulɗa da me da shibi'u da waye bacci tamanni ina rahama mutum yake ai sharri dukkan sharri aka ce maka mutum shi kenan an gama ba shi ne zalum jahulu ba duk mutumin da za ka gani zai zama da ba gani ba annabi ba halwace ta bashi ba amma kaga bai san shiga cikin mutane cikin dutse ke tafiya har ya samu wannan sakata dubi imamun nawawi yana yaro kaman wa yake abin nan babu duka sun ga abin nan dan an zo aka same sai gudu a makarantar su aka zo ya ya rasa kaza sai gudu zo mu je mu wasa ke ni ban zan ba da shi don wasa ba malamai suka dinga zuwa suna samu oro wane yaron na akwai haske tare da shi kakka bushe wannan haske ka bashi shi gaba da karatu ina jama'a ta garama jama'a wannan idan misalin kaya ba a kwashe shi to nan da suke rahama to kuma ku yanzu yanzu da za a kawo karbashi a cikin na aka ce ku tashi mu kwashe wodi tafiya gida sai a cikin mu na ko wanda ba zai yi kaga ya baya ka gano waye kake tsamman zai gudu kina ba sa ba kai ne mummuwan tsofa wanda da za ka je ka ɗauko ɗan ƙarami daidai naka wani ganin ka ka ɗauko to wani sai a ɗauko ninki. Shi na jama'a suka ga wannan. Amma a ce mutanen kirki suka taru ya akwai lokacin da ne eh, tangul biyar a fa a bakin rafin nan da watan azumi. Na je da daddare na ga ƙasar nan. Malam yadda aka ce ina za ban je ba da je gida na kasa bacci sai da na kalla na ce to kai abin da za a yi mu je idan irin bakwai din nan ta yi an yi wuji ga. yara sun fara gumin ce a tsaya haka sai gobe ai a yi ta abu na ka yace eh ku haka za a yi eh ku haka za a yi malam gari na wayewa da aka je kan kasar nan ba a kai bakwai da wani abu kasar ta gari. Sakawai da zaka ce jama'ar hawan to a irin wannan jama'a ake samu shi karan kansa aikin kafin mu samu irin wannan aikin sau na da muke samu su babu da a ka je roron wake ne ba sai a ce to eh za ka gano jama'a rahama ne a roron waken ka kalla iya kallon ka malam billu ka kalla iya kallon ka nan gashi wake da yayi daya tsakanin da Allah ko waken ku ne ya bai faranta mare ko kai kana ganin yawancin gida yana da kyau mamillo sai dai yanzu ka je ka ɗiba ka ɗiba wancan na malam ba ku ce wuri guda ɗaya ba sannan a zo a hauka da fata ka tsallake wannan an tsallake wannan an tsallake wannan ka dawo ka tsinke ce to wancan ma bai tsinko ba sai wannan so a ce to ran nan ne za ka ce in aka samu ƴaƴa suka zo ka miƙe kai tsaye ka sunkuya ka ga an tafi kai ma sai ka samu ka bilimili to nan za ka ce jama'a rahamani aiki aiki amma da za ka zo ka samu a kai kuma wannan jinga ce da za ka samu kuma a ce maka samu kun je ko dubu ɗaya amma aikin da kuka yi mutum goma za su yi shi na rahama in kai kiyasin abin da aka ci ninka abin da aka samu ina rama haka ne mutane sharri ne dole ka raba kanka zama cikin jama'a kuma nan ya ce ɗakin ka ya ishe ka in dai ka gama biyan bukata ka to ɗakin ka ishe ka nam amma abin da muke magana ba amma mun fita mawdu'i gaba ɗaya wannan ba ma shine magana da muke ba wannan an fita layi ba karatun da ake ba bal yakfi taubatuhu bainahu wa bainallahi ta'ala wanda aka ce ya tsaya haka amma wa yadhkurul mughtaba ya je ya ambaci wannan wanda aka ci nama nasa nan wal maqzufa fi mawadi'a jaibatihi can inda yake naman nashi wa kafafihi yanzu zaka tara mutane ka ce musu wane dan luwadi ne ai kaza kaza kaza wannan da tabbas wani ce in mm, in mm, fa ka tsaya ka dage dan luwadi ne ai an yi kaza lokaci kaza sannan ka dawo wurin su ka ce musu ba dan luwadi bane ba me za su dauke ka baƙin jini kake gudu to ko kai baƙin jini a duniya sai dai a lahira duniya dai ba inda za ka yi farin jini duk wanda ya ganka ya ga tsini ne to gomma ma da ka je ka same shi din ya fi dan dama dama yakfi tawbatu ko kuma ka zauna baka tuba wannan ba baka tuba wannan wannan kuma ka je sai a lahira za ka ga kayanka بل يكفي توبته بينه وبين الله تعالى أما ويذكر المغتاب المقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه كما كرشت ta ayyana ji محاسنه ai ba zai rasa aikin alheri ba wa qadhafahu da qadhafin da yi masa bi zikri iffatihi wa ihsani ihsan da sadu wa yastaghfiru lahu kuma ya nemi Allah ya masa gafara bi qadari maktabahu inda mutane sun san haka mutum zai zama hira ba ko sun sani ba da sun yi imani da wannan eh rashin yaƙi ne, wallahi mutum da za ka ga ka rabu da mutane ya yi masu to sannan kuma ka ɗauki da tafsirin safi inda annabi ce ku daina zama kan hanya wancan hadisi ayan me farkon aya bai zo min absarihim wa yahfazu furujahum kullil mu'minin to kaga yanzu in ka haɗo shi da wannan kaga an rufe ido to ko ya za a yi ka rufe idon ka ya rufu kaɗa cikin jama'a. Wa hada? Eh? Eh? Ban gane ba. Oh, wanda shi ke zaune a wurin, shi ba za a bashi abin da za a ba su, sun yi daidai ai, ba har wani ya yi waƙa ba. وسمعك inda Sama'il الخنا maganan da ka lokacin da ake cin naman wani daidai kuke kaman kai kai sai dai kawai ba kai ka kawo labarin ba amma irin abun da aka yanka aka ba shi za a yanki irin sa baka duk abunda da aka ba shi za a baka wa hada ikhtiyaru shaykhina abul abbas ibn taymiyah kaddasa Allah ruhahu ai shine wannan dan ba shine ba kafa baya gashi dai an yi haka amma abun saukin nasa ba sauki ne ba naga abashi haka ko ni ma na ga ban ƙara ba za ƙara ba kun ja shi yayi tsawo kuma wallahi dogon ne kashi mafayin ma fa maganan yi ba ni ba ni ba jan da aka yi har abin da ke ciki